Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya to ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba ina da neman kotu ta afuwa na yi lalata da ita yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita a cikin shekara da ya ta wuce a nan katsina mun yi rekodin din kes na fiye sun fi ɗari sun in kaji kaman ka yi kwalla Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta bayyana damuwa dangane da batun aikata fyaɗe da ke ci gaba da addaba al'umma a jihar da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. A cikin watan Maris, kamfanin dillancin labaran Najeriya ya buga labari cewa Majalisar Masarautar Katsina ta dakatar da wani mai makamin magatakarda saboda zargin aikata fyaɗe da aka yi masa. Magatakardan dai yana fuskantar shari'a aikata laifin fyaɗe da wata 'yar shekaru goma sha biyar 'yar wani mutumi da ke aiki a ƙarƙashinsa. lokacin da mahaifin ya aike ta gidan ubangidan nasa. To sai dai duk da kyamar wannan cin zarafin da al'umma ke nunawa, sau da dama akan yi zargin hukumomi da gaza hukumta waɗanda ke aikata laifin, musamman idan ba talakawa ba ne. A cikin hirar shi da manema labarai, kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina Usman Abdullahi ya bayyana cewa. Cases wanda jami'an tsaro na Katsina State suka yi, dama idan an samu cases iri wannan muka gayyato members na press sai mu gaya musu saboda al'umma su sani ina so kuma in sanar da al'umma akan red na fyade da ake yi a kasar nan kwanakin baya da nake ba da brief ma 'yan jarida na ce a cikin shekara da ya ta wuce a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari ko ɗari da goma sha ɗaya ne muka yi rekodin wannan abin takaici ne wadansu in kaji kaman ka yi kwalla akwai wani mutum wanda ya auri wata mata matan nan ta zo gidan shi da 'yar wata bakwai suna kwance cikin dare uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba ashe shi wannan mutumin ya tashi ya ɗauki yarinyar nan mai wata bakwai da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai ga jini kaca kaca duk kayanta shi kayan shi wannan mutumin yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike akwai ɗaya kuma mai eh, mai ban mamaki wanda muka yi rekodin a batsari wanda wani mutum ya je wajen wani boka ya ce eh, zai taimake shi akwai abin da yake so ya yi ya ba shi wani laya wannan layan sai bokan ya gaya mishi akan cewa ka je ka samu yarinya mai shekara kaza ka yi mata fyaɗe so da in ka gama wannan spam din ka zuba a kan laya sai ka je makabarta ka yarda laya kuma hakan ya yi ya je ya samu yarinya mai iri shekarun da yake faɗa ya yi mata fyaɗe ya cire wannan abunan eh, remnan na spam din ya zuba a kan layan ya je ya jefar da shi a makabarta ko da muka samu labari muka je muna neman laya ba ku samu ba to iri wannan ba abu ba ne wanda za a ce zai faru a wuri kamar katsina bai kamata a ce iri wannan yana faruwa ba da wannan nake so yi kira ga iyaye ga sarakunanmu na gargajiya da imamanmu da pasto-pasto da malaman makaranta da mu 'yan jami'an tsaron da ku 'yan jarida da kowa da kowa akan cewa mu tashi tsaye mu ga cewa iri wannan ya tsaya kwamishinan jihar katsina usman abdullahi abdulbashiru bishir batsari shine mutumin da kwamishinan ya ce boka ya ba shi umarnin yi wa karamar yarinya fyaɗe ga bayanin da ya yi wa manema labarai laya ce da aka bani ba an bani bane don wani abu ko don in je in yi rafin kan wata yarinya ko wani abu makamancin wannan an bani ne saboda in yi kare jikina kuma ba an ce in je in yi amfani da ita wannan abu sun kama ta jikina a bisa lokacin da wannan abun ya faru in ka ga muna dan shiga kamar muna dan shiga kasuwanci irin kasuwannin kauye haka da sauransu ana ta kashe mutane haka da sauransu to kaga akwai asirrai da ake bamu na wuka haka da bin dubu haka da sauransu shine kuma ba nayi bane wai ita layi saboda in guwan nan abin da ita a'a ni ba ma ta wannan bane ba tsakanin na kawai tsotsayi ne Allah dora na zo wuce na garinya na ce mace na za ta ce mu kira mai ruwa lata ta ce mata ki amma kawai kamar yan makwabce mu sai na kama hannunta mun tafi muka tawaye muka kilashin da wani aboki na zai tawaye masallaci ni kuma lokacin zan ta yi nima wani gidana da nake ginawa to ni tsakanin da Allah ya abin da na sani kenan to abin da ake tuhuma ka da shi kai ko ba kai ba eh abin da ake tuhuma ta da shi tsakanin da Allah annabi ni na na kama hannun yarinyar na shiga da ita na kama da kaina kuma na goga jikin ta amma maganin na yi fatsanci da ita ban yi ba ka dai goga ko eh na ah, alhamdulillah gaskiya na goga yare shekara ta goma sha uku ka goga ne kuma da ni da nufin jin eh. daɗi eh gaskiya goga da nufin magani a dai haka dai kawai dai Malama Zina yar shekaru 25 matar mutumin da ake zargi da yi wa 'yar agolarsa 'yar watanni bakwai fyaɗe ta bayyana yadda lamarin ya faru. Ni game da abin da na sani, ni dai na kwantar da da yamma ne ma yarinya ta wanka lahiya lau. Da ne mata wanka lahiya lau na ɗauko tabarma na shin hida muka muka hiran mu bacci ya kwashe ta ina ma abuta wasa. Sai na tashi na shiga ɗaka da ita. Sai na ce Hawwa ɗakin nan amma akwai zahi tsarin cire maki kaya to ina shiga cikin ɗakin nan sai irin wani bacci ya kwashe ni wanda ban taɓa yin irin wannan bacci ba tunda nake da wannan bacci ya kwashe ni ban halka ba da aka kirawo a salati bayan in da na fara shiga da ita cikin ɗakin na shin hidar da ita na sa mata leda shin hida Saboda akwai zahi. Me ya faru? Daga nan da na halka ban da wani kuma he na zo na kwanta da na kwanta ban halka ba he a salati. Da wannan a salati na halka ita ma he ta motsa. He na ce Hawa'u daga motsawa ta hakkin motsa ke ma yau kine ganin irin wannan bacci da ne ga sallah can ana kira zan je in yi sallah he na ce to amma dai tsayin dago in baki ruwa ki sha. To daga nan he shi miji na wuda ya shiga ɗakin shi ya kwanta. To ban san ya dawo ɗaki na ba ban san lokacin da ya zo ba. Yana jin na motsa shi ma he ya motsa he ya ce ta tashi na ce eh na ce ruwa zan bata sai ya ce kawo ta nan sai ya anshe ta to ni na ji lema jiki na ta nike tsari ne man sai da na ɗebo mata wannan ruwa sai na bata ta sha ina bata wannan ruwa tana sha sai na sa hitila ta sai na haska sai na ga ai jini ne sai na ta sallallami da na ta sallallami sai na ce mi zan gani haka yau sai shi ma sai na haska jikin shi inda ya dauke ta sai na ga wannan jini da ina ganin wannan jini sai ya daɗe da kuka sai ce za a ɗora mai abin da bai ba abin da bai ba za a ɗora mai to ni ban kawo zargin haka ba a rayuwata sai na ce menene abin da baka yi ba za a dora maka ka daina kuka in kuma ka sa kanka sai ka je kai ta yi to ni ban san abin da ya auku ba sai ta hidaji he ya sassaƙo wannan bauri he ya ce in zo in dafa in ta saka ta ciki to ni ta nike ba haka bane sai na dafa he ne ta saka ta ciki shine gari na i da wayewa kuma wa'annan zane na da ta watsa mai wannan jini sai na saka shi a ruwa to ban yi tsammanin haka ba sai ya ban wannan wando na shi ya ce shi ma in wanke mashi sai na hada he na wanke mai to kun ji abin da na sani kenan sallar ciwon wannan to ni yanzu zargin da nike yi likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya to ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba inda da yau akwai wani cikin gidan ne ba shi ba ne mahaihinta dama shi wannan ya a bisa amana ya aure ni da ita na je mai ita akan amana dan sa da na hito daga gidan mahaihinta Allah ne ya kawo rabo mu shi ma kankin shi a sannan bai san ina da cikin ta ba sai da na ga mai nace ce zaka sake ni amma ina da ciki wata To da yake amsa wannan laifi, Malam Magaji ɗan Sali ɗan shekaru hamsin da bakwai mai gidan Zina ya bayyana dalilansa na yi wa 'yar agolarsa 'yar watanni bakwai fyaɗe. Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta yi mani afuwa. Na yarda da na yi wancan abu. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yarda na yi lalata da ita. To jarabta ce Allah riga ni race ni da haka. amma kuma kana da wasu ƴaƴa mata baya ga ita ƙwarai ma ko ina da ko da yake wannan ban dabba ɗiyar ka bace ba tunda an ce agola ce ai ito dan tana agola ita ma ƴata ce inda rayuwa inda rayuwa ƴata ce wai abinda da muke son mu ji akwai wani abu da kake so ka cimma yasa ai shekara bakwai haka wallahi wallahi babu wata manufa ya wata bakwai din nan babu wata manufa wai eh ba wai maganan boka bane zan yi magana akan bayanin gaskiya da gaskiya na yi mafarki akan wannan al'amari saboda ni ina yawon bariki lokacin da nake da matata ta mutu ta bani da yara guda shida to Allah sai ya zaunar da ni gida ina ganin kamar na samu hutawa na samu hutawa wannan yawon na bashi sai daga auren wannan yarinyar sai kuma Allah kaddara min da wannan yawo ya dawo mani shikenan sai wani mafarki abin da yake kwatanta mani cewa idan ne amfani da waccan yarinya wa'ancan abubuwan yawace yawacen da nake Allah zai ban ofis in zama na gida dalili kenan wancan na gani yarinya ce karama Idan zo hukunci hukuncin duk da ya dace da ni shi za a yi sai dai afuwa ga kotu. Na baya-bayan nan kenan a jerin fyaɗe sama da ɗari da aka aikata a jihar Katsina kaɗai cikin shekara guda. Kasancewa kowane mai saurare ko dai yana matsayin mahaifi ko ɗa ko wa ko ƙane kuma ɗan ƙasa mai ‘yanci. Kana da hakkin ganin an yi wa wannan mummunan tashe iyaka, to tambayar ita ce wacce gudunmuwa mai saurare zai iya badawa domin ganin an cimma wannan burin. Kuma wanne mataki ya kamata a ɗauka a matsayin ƙasa na shawo kan wannan matsalar sai mun ji daga gare ku. Muna godiya ga wakilinmu Zaradin Sani da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. A madadinsa da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.